الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau muna ranar litinin wanda yau watan ramadan yana da kwana goma sha yana da kwana goma sha ɗaya alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda kuma yau muna ashirin da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na goma a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a masallacin alkulafa'ur rashidin masallacin alkulafa'ur rashidun da ke agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya wannan muna karanta suratul tauba jiya mun kwana akan bayanai da muke yi akan aya ta goma sha tara aja'altum siqayatal hajj malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم aj'altum siqayatal hajji yanzu ku kun dauka cewa shayar da alhazai wa imaratil masjidil harami da kuma gina ɗakin Allah mai alfarma a ku kaman amana billahi wal yawmil akhir yayi daidai da aikin wanda ya imani da Allah da ranar lahira Allah ya bada amsa ya ce la yastawuna ba ba za su taba daidaituwa ba ba za su zama daidai ba saboda wancan amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah wancan kuma iya abin da ya shine saqal hajja wa ammara masjidallahi al haram amma lakinnahu lam yu'min wannan kuma jahada fi sabilillah wallahu la yahdi al qawm adh Allah baya shirye da mutane azzalimai mun yi bayani jiya me ya faru har aka faɗi haka cewa banu abdu manaf wanda su ne masu rifada da siqaya da kuma banu abdiddar su ne masu hijab da darun nadwa da liwa su suka fito suke alfahari da wannan abin da suke yi amma kuma ba su imani ba sai Allah ya ce la yastawuna ba za su yi daidai da irin su sayyidina ali wanda suka yi imani ba wannan kuma a cike cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda ake la'akari da shi shine lafazin suwa da suwaye za su iya shiga karkashin sa ba wai akan wa da waye sauka ba saboda ba zai takaita akan sayyidina aliyu kadai ba ta bangaren musulmai ba kuma zai takaita akan banu abdiddar da banu abdulmanaf kadai ba ta bangaren kafiran a wancan lokacin wa inna ma lafazin ya game dukkan musulman duniya da kafiran duniya duk wani aiki da kafiri yake yi ne mai yi imani ba to aikinsa ba zai daidai da aikin wanda ya yi imani ba sai Allah subhanahu ta'ala ke cewa allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ko kuma kafin nan lafazin aj'altu a ja'altu wannan istifhami ne inkari ma'ana kamar ana musanta musu abin da suka yi ne lafazin ja'ala ya ja'alu wanda daga nan ne aka ce ja'altu yana zuwa da ma'ana guda a larabci ma'anarsa ta farko tana zuwa da ma'anar aƙida in an ce ja'ala kaza kaza ma'ana ya aqidanci cewa kaza shine kaza shi yasa idan dai ta zo zaka tarewa mafa'ulun bihi guda biyu na saba wanda asluhu ma mubtada wa khabar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu az-zukhruf aya ta 19 Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum 'inda ar-rahmani inatha وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا su kafirai sun yi aƙida a zuciyarsu ba aka ce sun sanya ba sun aƙidanci tunda ja'ala bi ma'ana i'taqada wa ja'alul mala'ikata bi ma'ana i'taqadu anna al mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani fil asli ko alladhina hum 'inda ar rahmani fis sama'i i'taqaduhum inathan su a wajen su suna da aƙidar cewa mata ne Allah ce a shaidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun to sannan ma'ana ta bi kuma to anan aj'altum ɗin bi ma'ana a i'taqattum shin kun aqidanci a cikin zuciyarku sarshe alqur'ani yana buƙatar fassara ne na ɗaya dole ka kula da lafazin domin Allah yana da manufa wajen kawo wannan kalmar bai kawo tanta ba saraka akwai lokutan da zaka ga ana tarjama qur'ani tarjama harfiya word by word translation so da dama nassoshi na addini galibi da na adabi ba a cika san a sauka a musu fassarar ma'ana da gaggawa sannan wajen zakulo hukunce-hukunce da hikimomi ko dole sai kai musu fassara ta ma'ana sannan ja'ala tana zuwa da ma'anar sayyara an ce sayyara shine ka da abu ya zama abu kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu alwaqi'a a yake cewa wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin وماء مسكوب وفاكهة كثيرة wa مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن su matan faja'alnahunna ai sayyarnahunna tunda matan mu da za su tafi duniya a ciki akwai kakanni wanda sun tsufa da iyaye to in suka je aljanna amma ja'alnahunna ai sayyarnahunna sai mu mayar da su kaga sai ya zama anan ja'ala bi ma'ana sayyara kuma can a cikin suratu al-anbiya Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ja'alnahum hasidan khalidina ai sayyarnahum sai mu mayar da su hasidan kamar gonar da aka nome ta na kamar itacen da wuta ta ci aka kashe shi to kaga kenan eh, ja'ala tana zuwa da ma'anar sayyara sannan ja'ala tana zuwa da ma'anar khalaqa halitta wanda an yi sabani akan fa ja'alnahunna abkara wasu masu tafsiri suka ce ja'alnahunna abkara ai khalaqnahunna abkara asalin halittar da muka yi musu ma a yan mata muka halicce su to idan muka fassara ta da bi ma'ana khalaqa sai zanto ana magana akan suwa kenan hurul in saboda su hurul in su taba zama yan kananan yara ba kuma ba su taba tsufa ba sai zanto automatically khalaqnahunna ja'alna wa bima'ana khalaqnahunna shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu al-an'am yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati ay wa khalaqa adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dil kaga ja'ala adh-dhulumati bima'ana khalaqa anan kaga ja'ala guda uku ja'ala ta i'taqada da ja'ala ta sayyara da ja'ala ta khalaqa dole ka kula duk inda kaga ja'ala a qur'ani to tana koma zuwa ga ɗayan uku nan ne ba duk ja'alan qur'ani fassara ɗaya ake mata ba to anan ne ake aibata wasu masu tarjama masu ba ka fassara in ba a samu wanda suka kware suka saba da larabci kuma suka kware a hausa ba to duka sai su dinga musu dukan 'ya'yan kanya ake sa ko kaɗanya duk sai a buge su gaba ɗaya musu tsagar rama to amma dole sai an kula sosai wannan shine abin da malamai suke bayyanawa akwai ma'ana ta hudu amma ita ba a amfani da ita a qur'ani ba bi ma'ana shari'a maja'ala yaqulu ay fa shari'a yaqulu sai ya fara faɗa shari'a ta farawa kenan amma kan bi waƙoƙin larabawa za ka ga suna kawo ta kamar misali a wani baiti da ake kawo wa qad ja'altu idza ma kuntu yusqiluni saubi fa an haduna hada bis sakiri yace wa qad ya yace sai na fara sai na ciratu idza ma kuntu in dai na tashi yusqiluni yusqiluni saubi sai kaya na su min nauyi fa an haru sai in tashi nahda sharib sakiri irin tashin wanda ya yi bari sha ya sha kafsu dan maye kenan akramakumullahu wa iyana jami'a to aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al kaman amana billahi wal yawm al-akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun la yastawun ba za su daidai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa aka sa inda Allah Allahu la yahdi al qawma adh-dhalimin adh-dhalimuna sune wa'anda suke yin abu ba daidai ba saboda asalin zalunci shine sanya abu a wajen da ba a nan mai wurin sa ba to kuwa duk wanda yake imani ya dogara da cewa yana yin aikin alheri wannan aikin alheri zai tsere da shi to yayi zalunci domin ya sanya abu ba a mahallinsa ba kamata ya a ce yadda har ya iya yin wannan aikin to a ce yayi imani dan ya ci gajiyar aikin nasa sai Allah ya ce allazina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله Allah ya ce allazina amanu wa'anda suka yi imani da dukkan abin da ya kamata a yi imani da su da shi kai wahajaru sannan suka bar gidajensu suka yi ƙaura domin tsira da addininsu suka kaurace wa ayyukan sako tare da cewa zukatansu suna so wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi domin ɗaura kalmar Allah jihadi da dukkan ma'anoninsa jihadi zuciya jihadin shaydan jihadi na makami idan ta kama bi amwalihim kuma sun saki dukiyarsu saboda sun mai da ita ba bakin komai take ba akan neman aljanna wa anfusihim sun sadaukar da rayukansu sun yarda a kashe su saboda sun san sun yi ciniki da Allah kuma Allah ya biya kamar da zamu zo mu ji a cikin suratul tauba to wayannan mutanen a'zamu darajatan inda Allah su ne darajar su tafi girma a wajen Allah wa ulaika humul faizuna kuma wayannan su ne masu babbar rabo to anan da aka ce a'zamu darajatan inda Allah a'zamu daraja a'zamu ala wazani af'al wanda shi kuma wannan shi ake cewa fi'ilun tafdil wanda idan aka auna kalma ala wazan af'al to ana nufin kenan akwai abubuwa biyu ko sama da biyu da suka yi tarayya a wata sifa to amma wannan din da aka bayyana ta af'al tafi kamar misali a ce shadidun da shadidun to in aka ce amma hadha ashaddu to ana nufin wannan yafi shidda misali ta'amul laziz wa ta'amul laziz abinci mai daɗi da abinci mai daɗi lakin na haza alazzu sai dai wannan ya fi daɗi zaidu tawilun wa amru tawil zaidu dogo ne amru ma dogo ne lakin na zaidan afwalu sai dai zaidu ya fi tsaho amma shin in aka ce afwalu an kore wa amru tsaho ne ko kuma kawai abin ake so a nuna fifiko fifiko ko to da aka ce a'azamu daraja sai mu ce darajar su ta fi girma which means an ka koma gefe su ma wancan suna da daraja ne haka ne to da za mu fassara literally kenan haka a yadda kowa zai iya gani ya fahimta to amma abinda malamai suke cewa shine da aka ce a'zamu darajatan arfa'u rutubatan wa makanatan ma'ana ana nufin daraja su tana da girma babba ba wai ana so a yi a comparing ɗinsu da wa'ancan ba domin asali kafirai la darajata lahu to anan shine ake aiwatar da hankali da tunani kusan mu'alis suna ana mana zargin wai kamar ba ba mu damu da hankali ba a wajen nasi? a muna damuwa da hankali mana duka abin da duk hankalin da bai saba wa shari'a ba shi muke maraba da shi a nan kai da ka jiji a yi ba sai an gaya tun da ba ba gware ba ne kai kasan na ba su da wata daraja a addini to da an ce musulmai azamu daraja ma'ana ta su tana da girma ta yadda da a ce na za su yi daraja to da musulmai sun fi su amma ba masu da darajar asali wannan a hankalce ka tabbatar da cewa ba wai ana so a haɗa maka arna a ce su ma suna da daraja azamu darajatan wato darajar su ta fi girma sai zama to darajar sa nan tamiz ne tamiz kuma yana ɗaya daga cikin sunaye guda goma sha ɗaya da ake musu na sama wa ulaika humul faizuna lalle waɗannan su ne masu rabo babban rabo wayancan da suke cewa mu muna shayarwa muna kaza muna kaza to amma kuma kaza da kaza da kaza din da suke wannan bai sa su sun zama suna da rabo ba gashi an taƙaita rabon akan wa'annan wa'anda su ne muminai yubashshiruhum rabbuhum bi rahma ubangijin su shine Allah subhanahu wata'ala yubashshiruhum yana musu albishir bi rahmatin wato da rahama bi rahmatin minhu wato da rahama daga gare shi wannan rahama da Allah subhanahu wata'ala yake musu bishara da ita shine wato zai ba su aljanna yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin kuma Allah subhanahu wataala ya tanadar musu wato ainihin yarda wa jannatin da kuma aljannatai lahum fiha na'imun muqim wanda idan suka shiga cikin wannan aljannatan akwai ni'imomi wa'anda in suka shiga ni'imomin suna tare da su taruwa ta din tarayya ta dindindin ba sa ƙarewa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa khalidi na biya za su dawwama fiha a cikin wato wannan ni'ima abadan har abada inna allaha indahu ajrun azim lalle allah subhanahu wata'ala lada babba ya tabbata a gare su ko kuma dama a wurin salada babba yake shine aljanna lafazin yubashshiruhum rabbuhum bashara yubashshiru tabshiran wa abshara yabshuru ibsharan wa busharatan wa bashara yabshuru shi ma dai busharatan to idan aka ce yubashshiruhum rabbuhum ubangijinsu ya musu albishir wannan ita ce kira'ar jumhur haka suke karantawa yubashshiruhum rabbuhum amma hamza wanda khalab da khallad su ne marawaitansa suna karantawa yabshuruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan yabshuruhum rabbuhum wanda alqur'ani ya zo da lafazin bashara yubashshiru a wurare daban-daban kuma an samu kira'a sama da ɗaya a lafazin bashara yi bashirun kamar yadda al'imamu shatubi allah ya kansa da rahama a can cikin farshin suratu ali imran da yake bayani yake cewa ma'al kafi wal isra'i yabshurukum sama na'am dumma harrik waksir dumma asala نعم عم في الشورى وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا يتي مع الكهف إذا كشكت يبشره تسفين سورة الكهف وجه الله سبحانه وتعالى كتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر هذا يرى نفسه da yubashiruhum da da ta suratu ali imran da kuma wata ita ce inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu da kuma inna allaha yubashiruka bi yahya tunda na magana ake akan suratu ali imran yace ma'al kahfi da kuma ta cikin suratul kafi wal isra da kuma ta cikin suratul isra shine faɗin Allah subhanahu wata'ala inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين أول الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وننسما ناجع المدني لابن كثير المكي لقبا ابن العلاق سما في ناجع وفتى العلا ومكي ناجع المدني لابن كثير لابن العلاء da asim ta na'am da yake cewa dumma waksir dumma asala da ibn amir ashami duk su ne suke karantawa a cikin suratul kafi da ali imran da suratul isra suke cewa yubashshirukum sai zama hamzata hamza da aliyu kisa'i su kuma suna cewa yabshurukum rabbukum inna allaha yabshuruki yana da hamza da kisa'i kenan sai ke cewa na'am amma fi shura wa fi taubati to a cikin suratul shura zalika yubashshiru Allahu ibada ibadahu alladhina amanu wa amilus Saliha. to wannan ta cikin suratu ash-shura sai zama da nafi'ul madani da ibn amir ashami shami da asimul kufi suna cewa yubashshirukum ta cikin suratul tauba ɗin nan kenan shi kuma uh, ibn kasir da abu da hamza da ali su kuma suna cewa uh, yabshuru bihi allah ibadahu ta cikin suratul shura kenan wa fi tawbati kisu sannan a cikin suratul tauba kuma sai ka akkasa ma'ana sai zanto hamza shi li hamzata shi hamza shi kadai ne ana yake cewa yabshurukum ma'a kafin da kuma cikin suratu maryam a uh, sannan ma'al hijri awwala da kuma ta farkon suratul hijr domin a cikin suratul hijr akwai bashara guda biyu a kula wannan da ilimi na qira'at watakila masu fahimtar tasu masu fahimta kila ko ba anan suke a zauna ba masu sauraro ne ko kuma anan dan ba su da yawa babi ne na ilimi da za a bashi haƙƙinsa Allah subhanahu wataala yake cewa yubashshiruhum rabbuhum ko yabshiruhum rabbuhum duk kowa ma'ana ɗaya ce Allah zai musu zai albishir ko yana musu albishir albishir kuma shine yana ba su labari tun kafin su je su tarar domin su yi minna da abin zai riske su na abinda da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar musu yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu da rahama daga gare shi rahamar Allah kaɗai ta ishi bawa idan ya zanto za a sassauta masa lokacin da zai mutu wannan kadai ya ishe shi ya ishe ka rahamar Allah a ce ubangiji subhanahu wata'ala ya barka ka mutu da imani ba zai barka ka canja imani sannan ya ishe ka rahamar Allah ya barka ka rayu a cikin karamci ba sai ka zama wulakantacce kaskantacce ba ba sai ka bi ta hanyar kaskanci da wulakanci sannan ka samu abin da za ka ci ba ya ishe ka rahama ta Allah Allah ya kaddare ka da ganin abin da zai dinga faranta maka rai a cikin ƴaƴanka da iyayenka domin in ba don rahamar Allah ba to da Allah zai maka iyayen da kai kanka ba za ka so a yi adiresin ɗinsa a matsayin iyayenka yubashiru rabbuhum bi rahmatin min wa ridwan ridwan wannan shi ta ce kira'ar jumhur amma kira'ar shu'ba an asim wa ridwan shi kuma yana mai da ita yana wa ɗin zamma kamar yadda imam shatibi ya kawo a can cikin farshi na suratu ali imran wa ridwanun wa jannatin fiha na'imun muqim jannat jam'i ne na aljanna abinda ake nufi da aljanna kuma asali shine wato gonaki wa'anda idan suka shiga a cikin gonakin akwai benaye sa'annan kuma akwai katangu akwai kayan marmari akwai abubuwan ci akwai abubuwan more rayuwa akwai matan aljanna akwai kasuwanni a aljanna akwai kuma ganin Allah wanda ya komai daɗi a aljanna Allah ya sa muna cikin yan aljanna to duka wa'annan abubuwan rahma da yarda duka za a iya fassara su da aljanna sai zanto an ambace su ne a matsayin khususi ne kuma bayan nan aka zo aka tare su a jimlace wato a cikin umumi na aljanna ita kuma lafazin aljanna dama laraba sun saba amfani da ita a matsayin gona kamar yadda ya zo a cikin baitukansu na waka wanda watakila wannan ba mahalli ne na cewa sai an kawo komai da komai ba jannatin basatin kenan gonaki kamar yadda ya zo a cikin baitin waƙar zuhair ibn abi sulma rabi'ata ibn rabah ɗaya daga cikin mawakan jahiliya yana cewa ka anna aynayya fi gharbai muqattalatin min an-nawadhi tusqa jannatan suhuqa janna abinda ke nufi basati gonaki tun da shi asali ma ba musulmi bane dan bai riski lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a cikin waƙoƙinsa akwai abin da yake nuna kamar akwai addini kuma ya yarda da addini kuma kamar yana dan bayani akan wani abu da yake nuna akwai ranar tashin alkiyama lahum fiha na'imun muqim suna cikin ni'ima wacce take muqim dawwamammiya wannan abin da yasa dan a gaya maka cewa la yastawuna ba za su yi daidai ba domin wa'ancan ko da sun gina ɗakin Allah sun gyara shi to iyakar abin alherin da za su samu shine su samu kyakkyawan suna a duniya amma su ba su da tunda ba su yi imani da Allah ba su yi jihadi fi sabilillah ba su yi imani da ranar lahira ba ba su yi hijira ba nan ba za su samu rahmatun minhu wa ridwanun wa jannatin fiha na'imun muqim ba ko sun samu rahama a duniya to ba yarda Allah a ciki shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya raba mutane ranar alkiyama fa minhum sa'id wa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina su'idu ah, fa amma alladhina shaqu fa fi nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid sai Allah ya ce wa amman ladina su'idu wayanda kuma suka samu rabauta fa fil jannati suna cikin aljanna khalidina fiha ma damat as-samawati wal illa ma Allah ya mu a cikin yan aljanna inna inda hu ajarun azim dama Allah a wajensa ne kawai ake samun babban lada na aljanna sai iya gaya mana ladan kamar yadda a cikin suratu sajada aya ta sha kusa yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun na'am ala ya yi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منهم أصحابكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشونها

wanda wannan ya zo daidai da bayan Allah subhanahu wata'ala ya umarci mummunai bayan Allah subhanahu wata'ala ya umarci mummunai da su barranta daga al'amarin mushrikai kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa wannan barrantar ɗorewa za ta yi ta zama barranta ta dindindin ba su ba su ba ruwan kowa da kowa kowa ya harkar sa. idan sun so a zauna lafiya to su je can suna nasu muna nasu kowa ya zauna lafiya in kuma suka so tashin tashi na to musulmai a shirye suke dan ba za su karɓi kaskanci ba to sai zanto ya dace da sababin saukar wannan aya cewa duk wanda yake musulmi to ya taho inda musulmai suke domin zamansa a inda kafirai suke babu security domin su ma kafiran ba raga musu ake ba to malamai sun ambaci sababin saukar wannan aya suka ce akwai musulman da suka musulunta amma suna garuruwansu to sai suka yi yunkurin su taso daga garuruwansu su dawo inda musulmai suke to sai 'ya'yansu da basu musulunta ba da iyayensu sai su sa musu kuka ce to yanzu in kuka tafi a wajen za ku mu yanzu dan Allah ba kwa ya haƙuri ku zauna ba to sai su haƙura sai su zauna to wannan zaman da suke yi Shi ne sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayoyi domin ya aibata musu wanda kamar kafin nan a cikin suratul taghabun ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari akan kissar Auf ibn Malik al-Ashdi'i wanda shi ma yayi ya musulunta amma sai babansa da matarsa da 'yan uwansa suka zo su ne masa magiya akan ya zauna to sai ya zauna sai Allah subhanahu wata ya saukar da inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fadaru ku ba a cikin dukiyarku da ƴaƴanku da da da ƴaƴanku da matanku akwai wanda fa ku ne da haka ku guje su ku maza maza ku kyale su ku ku garzaya ku yi hijira kamar yadda kuma Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayar cikin ah, wato ah, wato can ta wannan ta cikin suratul tauba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakhizu aba'akum kada ku riki iyayenku lafazin aba a jam'u abin shi kuma al'abu shine man waladaka au man walada man waladaka wanda ya haife ka ko wanda ya haifu wanda ya haife ka au man wulida ma abika ko kuma wanda aka haifa tare da babanka duka sunan su baba kuma duk qur'ani ya amfani da su a matsayin baba yi amfani da wanda ya haife ka a matsayin baba kamar da Allah ya ce wa in qala ibrahim li abihi azara ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa azara kaga kenan wannan ya nuna annabi ibrahim azara huwa allazi walada sannan kuma an yi amfani da ita a matsayin kaka wanda ya haifi babanka shine yake cewa wattaba'tu millata aba'i ibrahima na bi addinin iyayena su babanni na ubanni na su ibrahim annabi ibrahim me matsayin sa wajen annabi yusuf kakani kuma an yi amfani da ita a matsayin wanda aka haife shi tare da babanka shine wata ba'atu millata aba'i ibrahima wa isma'ila kaga isma'ila kakar ne a wajen annabi yusuf tunda dan uwan annabi ishaq ne wa yaquba yaquba kuma babansa ne kaga can ammin zai tashi a matsayin ammin zai kenan to anan aka ce ul in kana aba'ukum idan babannu shi yasa duk wanda ka hada dangantaka da shi ta bangaren uba to yana cikin asaba ɗinka idan ka haifi ɗa ya yi aure ya haihu to ɗansa ɗanka ne kai kuma babansa ne amma idan ka haifi ya mace sai ta yi aure ta haihu ba ɗanta ba ɗanka ba ne banuna banu aba'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi banuna ƴaƴanmu banu aba'ina ƴaƴan su mu ne wa banatuna amma ƴaƴanmu mata banuhunna ƴaƴan da suka haifa abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan su ne can bangaren da aka auro ƴaƴan namu mata a can shi yasa ko araban gado in aka ce baba to kaka da kakansa da kakan kakansa da can taɓa duk sun shigo ciki shi yasa ko a gado masu cin gado mutum nawa ne a maza mutum goma ne a maza mutum bakwai a mata ko mutum goma sha biyar a maza mutum goma a mata tafsirin ko ba haka bane alwari suna minar rijali ashara asma'uhum ma'lumatun mushtahira al'abu alibin wa ibn libni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal abu min ayyi jihati kana qad anzala Allahu bihi al-qur'ana wa ibn al-akhil مجلي إليه بالأذي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم والمعتق ذي الولاء فعدة الرجال هؤلاء وفعدة الذكور هؤلاء وذاك أنت الابن دنكا وابن الابن دنكا تلك كيف بابن سنين مهما نزل قومي كسن كسن دي والأب دبابنكا والجد له وإن على دبابا دكاكا نبنغرم بابا komai nisan da yi wala kun ayyul jihati kana zai dan uwa duk ta inda yazo akun shaqiqun akun li abdin akun li um kad anzala Allah bihi alqur'ana Allah ya saukar da alqur'ani akan sa kamar yadda yazo a cikin suratul misali sai kuma wal am wa ibn al am min abihi sai kuma wato sai dan uwan mahaifinka da kuma ɗansa amma dan uwan mahaifin da suka haɗa uba da shi sai yake cewa fasma'a lidil ijazi wa tanbihi wa zawji sai miji wal mu'tiqu zil wala'i sai kuma wanda ya ɗan tabawa fa iddatu dhukuri haula wannan sune mazaji su kuma mata wal warisatu min nisa'i sab'un lam yuti unsa ghayrahunna sharru har izuwa dai karshe kul in kana aba'ukum idan iyayenku ubanninku iyayenku maza wa abna'ukum da ƴaƴayenku wa'anda kuka haife su ko wa'anda aka haifa muku ta hanyar wa'anda kuka haifa okay ya Allah ce ya ladin amal la tattakhidhu aba'akum kada ku riki iyayenku wa ikhwanukum da ƴan uwanku abinda ake nufi da ikhwan jam'u akh wa ya yadkhulu fihi al-ukht yar uwa ma ta shiga ciki amma dai an yi amfani da lafazin akhun ne tagliban to idan shine wanda in ma waladahu abuka ma'aka aw waladatu ummuka ma'aka aw waladahu abuka wa ummuka ma'aka wannan sune yan uwa a istilahi na shari'a to idan kaninka ko wanka ko kanwaka ko yanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya wanda su ne ƙarshe a soyayya to wayannan la tattakhidu kar ku rike su auliya a su zama su ne masoyan ku nuna musu soyayya ku ba su kariya in istahabbul kufra ala iman idan dai har suka nuna san kafirci cewa kafirci ya fiye musu alal iman fiye da imani istahabba bi ma'ana ikhtara suka nuna cewa kafirci ya fiye musu musulunci to kawai ku raba gari da su ba zancen a haɗu ta bakin kadarawa ya ce akida ta shiga tsakani Allah ya ji kansa in dai akida ta raba to shi kenan lokaci ɗaya ne za ka raga musu idan ba su zo da abin da ya ci karo da san Allah da manzansa ba amma muddin suka saba wa imani to imani ake bi ba su ba in haqqul kufra ala iman sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya nuna musu soyayya ya nuna yana tare da su ya nuna cewa su ne nasa ko da irin su Ronaldo ne su Ronaldinho su Messi su waye wallahi in ka nuna musu kauna da wala'i ta cikin zuci to fa innahu minhum kawai kana tare da su ba ruwan Allah wanda ma za ka zo su ka zo su sama sama ya zanto mujarradin kallo ne da abin da bai kai soyayya ta zuci ba don wallahi ba san ka suke ba su da za a tambaye su wa suka tsana kai suka tsana ba su ki a karar da musulman filistin ga baki ɗaya ba da amerika bisa jahilci ta ce ta karɓe kudus saboda hauka da shirme ta bawa isra'ila su munna suke haka ma ya ne kai kuma kana nan kana ta liƙa hotonsu kana ta son su a kansu za a iya yin komai da kai kaji malam ma ya gano wani abu ya ce wai har a bar tafsiri saboda kallon kwallo walakin na aksarar nasi la wanda idan da za ka kula sosai ka yi nazari sai ka ga galibi muru'a da mutunci da addini za su saka ji kunyar zurfafawa a wajen san kwallon kafa wala'ibul kurati laysa mazhabi iz huwa fil qitali adna sababi yujabbisu muru'ata shahira wanda mun gani abin da ya hada tsakanin kasar silfador da honduras ko honduras ake ce mata ko ne akan rikicin ban wanda sai da aka yi sama da kwana bakwai ana gamsa yaki tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ake ce masa har kuratul qadam ka je kai gogulin ka gani za akan bal kawai mutanen da suka zama kiristoci akan kwallon kafa suna da yawa da waɗanda suke ɗana kiristancin na ɗan lokaci kaɗan eh, mana ba an taɓa yin wasan ƙwallon ƙafa kamar kafin 2008 baya kaɗan a wata stadium a deep wanda su 'yan ƙwallon ƙafan da suka ci suka zo da riguna suka cire rigunan su farare suka sa korayen riguna wanda a ciki ana cewa we belong to Jesus Christ Jesus loves you hadda musulmai aka dinga we belong to Jesus Christ Na nahnu nantami lil masih al masih yuhibbu hadda kuma kashi kuma a Najeriya ana yi in aka ci bal ana ta ya menene yarba suke cewa oshe oshe oshe menene ma ko dai da bamu iya yarbanci ba ko dai da bamu iya yarbanci ba amma an gaya mana me ake ne saboda da aka ɗauki waɗanda za su je su yi addu'a cikin musulmai a ko a lokacin olympic ne kuma aka ɗauki wa yarabawa su ma to yawanci wanda aka ɗauka din kirista ne wannan waka tana da alaƙa da addini su yawa ya mai ake cewa ne alaka ta bala ne washe baba waye baba to baba fatikan ko yesu almasihu to mu ma kun ga hadda mu ake ta yi ta bugawa ana ta yi to in istahabbul kufra ala iman in dai suka zabi kafirci suka ki san sa akan imani to wallahi ba su da amfanin kaso wanda inda zaka san irin mu'amara irin su conspiracy da ake wa musulmi karkashin ƙasa saboda bal kai ba ka da tunani ne ka ga mugayen makudan kuɗin da ake kashewa ina suke tafiya ne muka duba ga gani sharrin ba yahude ba yahude ya fi ka wayo yahuda ba su yi fice a kwallon kafa ba ka gaya mu isra'ila dai ba ce kasar yahudawa so nawa ta taɓa ɗaukar walka wani ɗan wasa ne fitacce a duniya ko a real madrid ko a barcelona ko a ragowar duk na san su ma zan zan taɓa faɗa ma ko a liverpool ko a AC Milan ko a zan da ta je Rossi ba wanda ban sani ba ina ba na kan bibiya ka gaya min wanne ne wani dan wasa ne wanda za ka shi fitaccen ba yahudi ne aban wa umma babu amma fifa ta su ce kai gogulin ka ji nawa coca cola suke kashewa duk shekara duk shekara hudu idan za a yi world cup kuma wani irin contribution suke bawa club club din da suke kasashen waje wanda in za a yi premier da la liga da champion league da sauransu kamfanin adidas kawai da muke siyan kayan su muke sawa in ka ji miliyoyin dollars da suke bayarwa banda sanadin caca da ake yi irin cacar a zo ka yanka ka ce kana sa ran kaza ne da ake cewa wannan cacar to mu da larabci ana ce mata ya nasib kima ya nasib ka zo ka yanka ka kirki an mai da mu yan caca wa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmu ma akbar min naf'ihim amma za zo ka ji ka katarar da musulmai ne kuma suke zuwa su yanka kuma suna yi kawai akan kwallon kafa ba wanda yanzu Allah ya tashe ka me zaka je ka ce da Allah ranar alkiyama gashi Allah ce la tattakhiru aba'akum ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahu Musu ma tana da ci a siyar su ba a siyar wa kowa. fatar su da fatar da suke faruwa a sakamakon kwallon sama a bakin da aka alkici yana da hikima ba a hana ta kwallon kafa ya kai tsaye ba na ce kanka ci ko kanka so wanda yake kwallon kafa amma dai ka sani ka saka allahnka da manzanka da addinin ka a gaba to in har ka auna ka da cewa kwallon kafa da take so ta fi musulman da take so to wallahi shi ke kake kan dawo ne Allah ya sa ka dace قل إن كان ubangiji ya ce ka gaya su ya su wata in kana abaru in dai iyayen ko in suka rayu kamar yadda muka fassara abaru din in kana abaru idan dai har iyayen ku suka rayu wa adna ku da ƴaƴan ku da kuka haifa wa ikwanu ku da ƴan ku da aka haifi ku tare wa azwajukum azwaj jam'u zawj zawj zan kuma shi ne abokin aure da tsoron wannan ita ce shi ne ita ce ruba fasiha amma an yi malaman fitin suna cewa zaujen ne suna mace ta yi wasu da sun kwararru sun ce gwaranci na ce zaujen amma malaman fitin gwaranci ne aka ce a waɗannan halin kuka hari kuskure ne amma ya zama adaptar abin da ta suka alamun ɗinsa saboda ana jirkice a wajen rabon gado don aka ce mutum ya mutu halaka halin an zarjin to an san namiji an ce an zaujati to an san mace ce don ana so a ce maka wani zauji a rubu to an san namiji wani zaujati rubu an san mace ce amma duk da haka malamai masana mahararrun na suka ce a gaskiya zaujati ma ba za a ce wani kuskure ya ne zaune su zai iya zama jami'i ne a mubarri ne jami'i da kuma shi ne a zuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne kowa fasaha eh, wanda ya kowa fasaha a cikin hadisin Anas bin Malik Allah ya yarda a gare shi lokacin da wadansu, sahabbai suka gan shi tare da matarsa safiya sai suka canza hanya Allah ya ce ku Yace inna ha zawjati saboda Yace ce zaujina ya ce inna ha zaujatin sabiya na kuma an samu ƙwararrun larabawa wanda ko an sai da sai in sarari sun kare ya san cewa larabawa ne kamar alfarza amma ibn ghalib wanda mawaƙi ne na daular ruwiya mara kowa wa ta to lokacin da suka samu sabani da shi da matarsa hawa wacce yau da ta ya aure ka daga zuwa ta ce ta kawo al'amar ta zuwa gare shi ya ce to da shakku sai kinya da cewa duk wanda na aura miki da ni ba ta ce ta yi saboda shi yau shi cikin dani sai ya ce to da ma ku ce da na aura mata kaina sai ce ita za ta yi ina ta zuwa duk garin da ta je sai gida saboda duk da su ta

وإن الذي يسعى duk wani mutum da yake kai kawo ya haddidu wanda yana so ya haɗa ni mafaɗa da matata Sau da zaunaci ta da ce zaunaci ba ta ce ka sa'in da ya fusu da shara'a da riba a wani mutum da yake da rukun daji ne shi da gobiya na zaki wani yake so wai zakanya da masa mutane yana so ta da fitari ta so ta a ga ya zaro a ranar da nake malin shafi mutum da zaunaci wadda ƙarshe ya zaro da wajen abdullahi musulmi yana maka aka ba ta mafaka a gidan azalin zubar ya ji labari ka za ce yaro kana cin kasa ka kiyaye da shi yadda mu gida azalin zubar ya sayar da zubar da sai rarrabi ya je samu azalin zubar ta hanyar ƴaƴansa ya ce shi Allah ya yi kan shi kawai a matsa mata da ƴaƴan suka ta suka gaya wa da mace ce ta za ta kowa ta ko ta sai ta samu ma'anar Abdullahi ne ya ce da haka ina mai ciwon yaron da sai ba yaron ta ce me magana ban za ne wuri a nan shi ne shugaban ba za ne biyo ma ba Abdullahi bin Zubair yana shiga gidan kawai da aka canza canja mana a shirin yana a aka zo na shirya ya ce kan ka yi hakuri wannan matar ba za ta ko shi ke nan kuma yana ah, yaya kuma ce har da ya'ya kan mutum ana shi ya'ya ne zai da mata shi ne tafiyar masa lambu ويأتي في أي كتاب ليس الشفيع الذي يأتيك مبتدرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا wato wanda za ka kama kafa da shi da zai yi maka da kyau ya ɗaura cikin sa ya rufa cikin sa ba ɗaya ba zai yi da wanda zai yi maka kamar da aka haife shi ya Allah ya kan zubar da yi a ba sun haɗu a masallaci da ya taushe shi da ba za ka zubar da shayin jini da tsako da kauri da fasi na imani eh, da ya mace shi ne ko amma wancan ma fasih ne sai a ce kawai an ji larabawa suna faɗa hana wa ashiratukum da kuma wato dandu ashira dandu kenan abin da ke kuma dandu shi ne wadanda mahaifiyarka da mahaifinka suke da dangantaka da su kuma wannan wato jumhur na a sun karanta shi da wa'ashi radu amma shurba an hasu ya karanta shi wa'ashi rati wa'ashi wa'ashiratu bil jam kamar yadda imam shafi yake faɗa ashiratu bil jam sidqun wa nawwanu zainu ridan nassin wa bil kasri rukna ashiratu bil jam sidqun wato nafazin ashiratu بالجمع إلا أكرت شيء الجمع أمدد وعشيرتكم سيأتي وعشيراتكم تنسكم ولكن سألني شيء شعبة عن عاصم ومن أن ترى لكم عاصم الدوبي صار لكم كان شعبة عن عاصم وعشيرتكم تدنسوا كباكي آية فإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وكما يمكنكم وأموال اتركتم وكما يمكن تتركوا من وجهة تلك هذا كان مكة يعني بيد وتكل على وتكل مكزن لا تبين ما أما وتسير كذي كي أسارة كما يرد أسارة كقال أسارة كما يرد ta hankowa da ya fi ta hankali ka san ta da ba ka annabar ce da ita ta fi shiga da yin wannan dukiyar ta wata in ta fi ma ko da mai ne da dubu wata ta wasu fashon da kasala da kuma jari da kuke tsoron jari da kai ko ko kuke tsoron hasken wata wannan sana'a ta ku da nasu ne wanda ta fi da ita yau yau maskan benayen ku da gidajen ku sarrafau na hawa da dama ku kuka gina an kuke son gida idan ba ya aure guda takwas wanda su ne manyan abubuwan da ake so biye da kowai a haɓɓa ilayku kuka ga cewa kun fi son su a zuciya zuciyarku min Allah ko kusan su fiye da Allah wa rasuluhu ko kusan su fiye da manzo Allah sallallahu Na wasallam jihadi fi sabilihi ko kusan su fiye da jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah to in har kan ya da kuma da ni ba haka ya kasu ba abu da ku yi jira ku yi damu a tare a cikin babu bi arziki arziki zuwa lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zuwa al'amarin a tare ku so shi ne daku al'intiba kamar da Allah subhanahu ta'ala ya cewa wal mutallaqatu yatawaffasna bi anfusihinna talaka za su jira to kuma kada su jira بجوابك بها ريب المجنون لعلها تقلب يوما او يلقى حليمها بها ريب المجنون وتتأجى أنك أن ريب المجنون ستفوت لعلها وتكيل تقلب أتكيت على سيك عظيمة أو يموت حليمها فسوف تتأتى ما يموت بعد ذلك فسامه sai a aure ta to da aka kai zuwa aiki da tabbin da ta aika da zuwa zuwa ta aure ba wai ta dauke ta ba ta dauke ta ba a yi wa gobiya fatarar da su hatta ya ce ma bin alu su jira sai Allah subhanahu wa ya zo da al'amarin sa kuma ko kuma al'amarin sa wani abu da zai shiga tsakanin su da abin da suke so din wallahi na yahdi al-qawma al-qawma al hakika Allah subhanahu wa baya shirya da mutane waɗanda suke fasikai to a nan akwai ta bayani a ƙarshen wannan aya amma mun ce ta lokacin za mu sa aya kan abu da muka kare Allah ya ba mu ladarsa wannan ba mu suke kuma Allah ya yi ya mana ala sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين أن أمن من قاسك إيامنا أن أحياء من تسافرك Allah ka ƙara kusantar da mutum zuwa gare ka Allah duk abin da zai raba mana kai ka nisanta ka nisanta barbararsa Allah muna roƙon ka sauƙin rayuwa sauƙin mutuwa sauƙin tashi sauƙin shiga aljanna Allah muna neman tsararka daga dukkan abin da zai dagula mana Allah muna neman tsararka daga cututtuka da sabo da aikata yin kusa da talauci da damuwa Allah ka ta su ga wurin da a cikin iyayen da da malaman da masoyi Allah ya ba ta musu Allah ya haske da Allah ya sassauta mana sauƙin kabari Allah ya sassauta mana sauƙin kwanciyar kabari Allah ya sassauta mana sauƙin zafin mutuwa Allah ya sanya mana su bayan shi ke nan manzanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa Qur'ani ya cece Allah ya sa azumi ya cece Allah ya sa Qur'ani ya azumi su cece mu yadda muka taru a muna tara mu aljanna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin